ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kan magana ne akan abdullahi dan abbas sahabin da allah ta'ala ya mai kyauta da abubuwa dama wance kowane bawan allah yana da burin samun wannan abin abubuwa ne masu mahimmanci a rayuwa wanda idan babu su dan adam yana kataura da yawa shi musulmi ba inda yake samun nutsuwa sai a cikin bautar Allah idan rai shi ya ɓaci a ofis ko a gida hayaniya ta mai yawa misali ta iyali ko ta abokan zama to yana samun nutsuwa ne a wuri ɗaya idan ya koma zuwa ga Allah sai dukkan yawan damuwar ta kwarange idan mabon Allah sama ya samu damuwa wani daga cikin jahilai ya bata mai rai ko al'amarin da awa suka cusa mishi idan ya koma sai ya ce ma bilal rihina biha ya bilal bilal kira mana sallah don mai sallah mu samu nutsuwa idan bilal na kiran sallah duk wanda ke na hankali shi na kwanciya ya san annabi zai hoto an jima kaɗan don a yi a gaishe sallallahu alaihi wasallama shi sanya bayan rasuwar ma'aiki ta waƙafa bil azan sai ya tsaya baya kiran sallah duk tsawon zamanin abubakar siddiq wani kiran sallah ba bilal bane lokacin da umar ya hau mulki radiyallahu ta'ala anhum alal jami' sai ya ce bilal na bi ayyami rasulullah taho kira mana sallah ka tunasar da mu kwanukan da annabi kiraye sallallahu alaihi wa sallama bilal ya ce ba zan iya ba ya amir mu'minin ya ce ta'ala da kirna biha to hotuna mana wannan kwanukan bilal ta kaman bar nan daya biyu ya tsaya to kofar da mamman Allah ke fitowa ta babu jibril daga cikin gidansa idan yana kiran sallah ya zo karshe to kofa kawai ke kallo kamar yanzu mai kiran sallah an yi kira to yana kallon wannan kofa ne don ya san liman ne ke bullowa ba sai liman ya zo ya ce mai bismillah ba a'a shi a wancan wurin da mun manzon Allah ya fito bilan sai ka bai kama saboda ka da zo yana kiran sallah don yanzu umarni ake ba shi da ya hau yana kiran sallah da zo kan gaba inda yake cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana faɗin ɗaya na biyu sai ya faɗi ba zai iya ba don duk wanda ke wurin sai ya tiro kamar annabi zai fito yanzu alhali ko mata walangarta ya mutu bai dawo ba bai dawo ba haka bayan Allah suke idan ana tana so su da ayyukan alkhairi zuciya ta kan rauraya kan yi motsi Ta kan samu kai komo don neman kafuwa da tunanin jiya tunanin jiya shi ne wai abin da muka ya amsu ko amsu ba don abin da ke da wahala a duniya ina maimaita mu kullum ka yi wa Allah ta'ala aiki shekara 47 hamsin sittin shekara ka ta kai saba'in a duniya banda Allah ba da kake bautawa sai ƙarshe a jaminit shekarunka sun kusan ƙarewa wanda komarinka aka yi idan ka maimaita na baya ba ka iya yin abin da kai a baya sai ka ɓata rawarka da tafiyarka ko da tsallanka a ce au ba su rikice maka na yi lacca a abuja gari ya waye sai muna ce yi presentation dina na gama zan tuwo gida sai bayan allah da ke banar plaza suka ce dan allah an tsaya sai na ƙara musu lacca cikin dare tsakanin magariba zuwa isha'i shi yi sanya ban dawo a wannan yinin ba amma na yi niyaran asabar in tsunko ina gabawa da azahar idan ala taimake na wuri a guje wataƙila kan magariba na zanen mai karatu sai suka ce a ba zan ba sai dai tsaya masa karatu to a wurin karatun ne wani bawan Allah ke tambaya a cikin tambayoyi akwai wanda yake in yi tambaya kana ga cikin damuwa yake a duniya amma bai san mafita ba cikin kunci yake a duniyar bayan hanyoyin alkhairu sun buɗe amma bai san da zai fita ba wani zai maka tambaya ka tabbatar cewa wannan ba wai bai da shi bane da shin amma yadda zai ya sarrafa ya ji daɗin addini bai sani ba wallahi yan uwa da kafirai sun san daɗin da muke ci a wannan addinin da sun yaƙe mu sun kwace imanin wallahi ba sani bane gari zai waye maka ji daɗi manzo ne ke cewa sallallahu alaihi wasallama kullun yagdu kowa in gari ya waye ayina asubanci kowa yana sai rashi shi daga cikin masu rayukansu akwai mu'tiquha wanda ke intaran ya sai da domin ya yanta ta akwai daga cikinsu akwai mubiquha wanda yake halaka da rayuwarsa me annabi ke nufi anan manzon tsira sallallahu alaihi wasallama malaman sunna suka sharhi suka ce abin da yake nufi anan idan gari ya waye musulmi ya farka farkon abin da yake shine Allah yake ambato zai dikiri ya ambaci Allah ya karanta ko dai ayoyi goma na ƙarshen al imrana su ne inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari ayatin li ulil albab الذين ذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هاي ادوا ان الله ke cewa ya ayu alladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun daga bacci zai karanta wannan ko yayi azkar kanana wa'inda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya farka daga bacci yayi mai rage mishi sai je ba yi alwala idan yayi alwala ya idan me saboda manzon Allah ya ce at-tuhuru shatrul imani shi tsarki rabin imani na biyu zai zo ya tsaya sallah saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mana a salatu nurun sallah haske ce wasabar biya haƙuri kuwa shine nurun kamar hasken wata bai da zafi diya haske irin na rana mai dan dumi a ciki duk inda kaje an ce ka ya hakuri to an takura ka wani abu an sa ka yi wanda kai ranka bai san shi aka ce ka ya hakuri akai ka tsaya nan sai sanya mamman Allah ke cewa shi hakurin diya'un ne haske ne irin na rana da dan zafi zafi ciki sallah ko nurun ce ta haska maka imanin ka ta haska maka zamantakewa da iyali ta sanya haske cikin basirarka ta sanya haske cikin nemanka ta zama haske cikin tafiyarka ta zama haske cikin mu'amalarka da mutane haske cikin mu'amalarka da 'ya'yanka haske cikin mu'amalarka da iyaye haske cikin mu'amalarka da kowa haske cikin alaƙarka da Allah ka yi dan shi ba don wani ba sai an yi sallah ake samu wannan karabar wannan karfa kumanta sannan ya ci abinci ɗayi ba sannan ya fita neman abinci kuma a waje abincin da zai ci nan fa na hala yake ci shi mai sallah shi ne qur'ani ke cewa qul man harrama zinata allahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq qul ka ce musu ya muhammad in ji qur'ani sallallahu waye ya haramtawa mutane abin da na fitar na arzikin bayan ƙasa wanda yake ɗaya ba ce na halal waye ce bisa haramun ne ka su ci waye ya ce haka sai ce musu mai kulka ce musu wannan abin da ake magana na amanu fil ta duniya ko khalisatan yawmal qiyamah ka ce musu wannan abin da suke ci ai nasu me zaka dawa kenan yanzu nan abinci na halal a bayan kasa nawa ne ne na suwaye na suwaye eh ba duka ba amma sai ya kulhi lil ladina amanu ko ba ke ce ba na suwaye na masu imani a duniya umuman sai ce kuma a keɓe nasu ne a kiyama muna gane wannan ku ɗauko wacce aya ku ɗora a nan ta biyu Allah ta'ala yake cewa laisa alladhina amanu wa amilu salihati jinahun fima ko kuma idza fima ta'im idza mattaqaw wa amanu ko babu laifi babu laifi ga masu imani wa'inda suka yi ma Allah ta'ala aiki cikin abin da suke ci na halal ko babu ne shi ci halal sai malamai suka ce anan kenan mafhumul mukhalafa arne in ya ci halal halal ne ci ya ci dankalin turawa ya ci dankali dan hausa ya ci tinkiyar da malami ya yanka ya ambaci Allah ya sha ruwa na sanyi kyakkyawa mai kashe kishi ba kayan shi ba ne idan wace ya ci wannan ya yi laifi kuma wallahi sai Allah ya kama shi ba kayan arne ba ne duk arne ci dankali sai an rubuta mai zunubi wallahi duba wani mukhalafa cikin ilmin usulu idan ka zagi matarka ta fita baka sani ba kana dawowa kai birki makullin ɗaki yana wurinka ga ruwan sama ga yunwa ga fitsari ya kama ka ya za ka yi ga shi dawo ba kuma ka na a waje masu gari su ganka abin yadda zai kansu za ka yi can sai gaka bayan ya fara fita ka zai wannan ka ba da makulli ba nan kulle don ba a gaya maka za a fita ba ka buɗe ƙofa ka afka a guje sai bayi ka huto kuma kai mata magana ce to to me na fita kai ba kai ba daga waje kake ba ce ban san fa iskanci ce wala ni ba iska bace to wane da iska idan da ya bace kai ba ko sha ta ni ba iska bace kawai kai sai ka zabi waye dan iska to shi ne mafhumul mukhalafa ba sai an ce da kai ake ba kai ne hankali ka san da ka gaba shi ne malamu suka ce tun nake ne abincin kwarai a bayan ƙasa da ake ci a rayu na masu imani a ce wanda ya ci kwace ya musu fashi da makami ya musu kuma Allah ba zai bar shi ba shi na shirin da salihin wannan hadisi a rasali ne babu sabar ka duba sharhin da malamai suka yi mishi kenan bayan Allah ashe mai imani daɗi yake ji yalwa ce da kwanciyar hankali nutsuwa ce da imani kuma kana more ma hakan ne kadai idan har kana ba Allah zaɓi a cikin ayyukanka ka ba shi zaɓi duk abin da za a maka ya yi daidai ko me inda zaɓin Allah ne ce yi kaza to ka ɗauka ya yi maka daidai sawa'un an baka da yawa kaɗan aka baka wannan su ne rabanka ka ɗauka babu komai kuma ya yi kyau muna ganewa kuma ya yi kyau babu 'yan uwa akwai rikici da yawa a baya ƙasa lokaci ya kai ɗan adam malamai suna cewa duniya duka ta zama rana babu inda bugun inuwa yake wallahi sai ina ganin kamar lokacin ya dan dumfare mu kaɗan kuma duk mai hankali yakan duniya a yau zai san auban cikin da sai a hankali wasu suna ganin ma kamar sai dai kawai a roba baki ne ai ta addu'a ita ko addu'a tana buƙatar gwamawa da aiki ba shiru ake ce ta ubangiji ga dai munan dai a lungu Allah ka abinci fita ake a nemo fita ake yi ku duba a jazira shekaran jiya wacan da shekaran jiya wacan da jiya wasu mata ne guda uku suke zanga-zanga me yasa aka tilasta musu sai sun sa kaya ni na ga wanda masu ne ko ninku gani na gan su a france su uku tsirara ba riga ba komai haihuwa uwarsu me daɗi a cikin yawon ba sanyi ko birin ka ake maka hoto wai saboda yanci yau a duniya yanci ne iskanci a ban adam ya watse wasu ya gada ma to mai yanci ne matan nan guda uku daga su sai ɗan kamfai amma jikin aka tambaye su wai ai da lokacin da aka yawon tsara a bayan ƙasa ba tufafi irin na yanzu wa ke rafin ɗin wata ba a rafin ɗin kowa to amma yanzu kuma gashi nan an sa kayan ana rafin ɗinsu kuma namiji sai a bashi zaka irin wanda ya ma ya sa guntun wando kamar kare wasu lokuta ya sawo eh, eh, a wani ishimi da riga nono ce ko bai sawa amma duk wasu kayayyaki irin marasa amfani yana sa kuma ya huto ya yawo gindin mutane su koya wai iska yake sha to su mai sa ake mutuna haka sai su ko mata in sun huto ba riga ba zane ba dan a rinka ce musu fasararru ne saboda ai reni ne so kullum muka yi haƙuri da musiba sai abin da mutan da ba su gani ba sai mun gan shi wa man ya ishi minkum in ji Allah sallallahu alaihi wasallam fasara al'umura kafiran wata wurin yake cewa fasara tilafan kafira duk wani shekaru suka yi mai tsawo sai ya ga mamaki shekaran jiya nake lakta a wani wuri na ce bayan Allah a da ungoyin mu ƙanana ungo shanu abakwa unguwar kanawa hayin banki sauran badarawa da sauransu ne lafin gudan sabuwar unguwa ko ina ka je akwai gidan giya inda za a sha a ƙoshi a yi tambele a faɗa a zo gida a yi bacci a yi ta fitsari amma ko ɗan giya ko ɗan giya bai za shi ƙoshi a wancan in those days ɗan giya bai za shi ƙoshi ba da tana hanyar kata bai zafi ta kuma akwai ƴan ƙwayan mashaya ƙwaya a jigarau mashaya ƙwaya a rungumi zaki mashaya ko kino mashaya su kudaye mashaya ga sunan direwa a sha'ai tangadin har ma mukan ce a kota giya gwagwaro kome tana tsinka hanji zama wata taɓa mu. amma dai ana shan za ga mutum ya zo ya duka yana ga da tumaki ya ɗauka mutane ne suke fira kuma a yi wannan amma baka taɓa jin an ce wani ya zargi uban shi ba har yaro idan ya shawo ma ya tangadi din faro gida da ya ga uban shi da ice zai warware a guje amma ku duba inda muke a yau yaro ne zai duba uwarsa ta ɗauki cikin shi wata tara tana kataure da shi a ciki bai ci ba a cikin bata ci ba idan ba shi lafiya ba ta lafiya idan ya yi bacci ya kwanta ta yi bacci idan da zai motsa baccin bai samu mata a haka a wannan gwagwarmaya da yakin uhudu ta haife shi ta rene shi idan ya ci abinci ta ci sai ya ƙoshi take ƙoshi da za ta rinka ci bai ci ba na ta za ta ba shi ƙarfa a haka su rene shi ya kai har shekara uku ya yi kashi ya yi fitsari a jikinta ta wanke bajin kawai duk gayinta a duniya sai ɗanta ya mata kashi ba komai kuma amma irin wannan yaran su girma masu neman albarka ta iyaye wanda idan uwa ta maka Allah isa shi kenan ilayen mutanadi wanda idan ka tafi lahira iyaye ba su ba a rabuwa kirki da su ba ko kalmar shahar ɗanar bai iyawa kalmar shahar ta kirki ba ka iyawa balantana a ce ka je kiyama da kayan kirki amma a irin wannan yanayi da taimakon da ake badawa iyayen suka bada kace ma kuɗi ka yi karatu su ne suturarka su ne abincinka su ne komai naka amma ka sa wuka ka yanke uwa kamar tinkiya haba yan uwa wace irin gudunmawa muke bada a ungoyinmu idan kana ganin abin maganin ka yake ba zai zo domin idan yaron kana ganin ya gittu a haihuwa ake yi jikanka zai taso in ɗanka ka riƙe shi jikokinsa ba naka ba ita barna hana ta ake yi ba ake soja bane kudin sanda kadai a mu za mu sa kanmu a unguwa mu ce ba mu sai irin wani ɓarnar domin in ta yawa mu za a fara yankawa yaro ya danna uwarsa ya yanke ta kuma bai jin komai last week din an yi wannan an yi wannan a zamfara haba wata hudu baya an yi anan nufawa kuma kowane yan kula ba sai ya kawo yan gyara ya dora wanda ya kashe uban shi a tudun wada sai da ya karin kumallo da yasa wanda ya nazan fara sai da ya haɗa kanwashi shekara sha biyu ɗaya goma ya haɗa ya yanke su ya ɗiba kuma ya zuba a ruwa idan mun tambaya wannan wai shi duk kayan shaye-shaye ne kuwa ko kuma dai akwai wani abu domin da ana shaye ai amma ba a wannan yanzu kuma ga wani shaye da ake ko dai wa'annan ba irin wa'ancan ba ne kuma daga ina suke wa'annan din mun taɓa zama mai tunani tunanin cewa alaikum an fusaku la ya durruku man zalla la ta ni dai ba zan kame kaina nafsi nafsi ba za ka je ko ina ba ba za ka yi labari ba so bayan Allah mu yi abin da muke iya wani alkhairi duniyan nan ta kai inda baka tsammani ba kuma wallahi wallahi idan ba so muke da kawunan mu ba muna gani a rinka mana sukuwa a kawunan mu wallahi ya kamata mu koma ga Allah idan mun koma ga Allah takawa tsoron Allah da ikhlasi da kyauta mu iyaye da da iffa kamewa daga barna kowace iri ce tun tunkuɗe mana musibu da bala'i a bayan ƙasa mallahu biha alim wanda mun wasan su ba Allah ne san su amma idan ba za mu yi ba to mu za mu ta ganin aibi a tsakanin mu za mu ta ganin tsiya tsakanin mu kuma mu roki Allah ya gafarta ya yi mana ba kuma zai ansa ba ba sai mun yi mutum ba kowa ya so kai kadai ka yi tunani game da kamata ka yi kai kadai yanzu ya taro muka yi na mata kawai zama muka maga cewa to yanzu wace gudunmuwa za mu iya ba al'umma wajen a rage fasadi nan da mata ga suna suna yawo a titi ga suna a bakin ligadon ga suna a jikin nap ma'ana mai kika wasu waje wasu sakin su aka yi akwai 'ya'yanku da yayyen mu a ciki wasu bashin dubu biyar ne aka sake ta wata gishiri ta zuba wa mijinta yayyawa a miya ya sake ta wata kaza daga can can na ni, zaurawa ɗari muka tara suna sha'awa don Allah samu mace ɗari na komo da yamma don daga can ƙarfe ɗaya da rabi muka tashi muka zo nan makwar muka sallar azhar daga nan muka tsinka sai gamji gate na yi paper akan aikin haji sai biyar muka tashi ina komawa gidan zauna kenan ina haka sai na ji call malam ya alwanar ce ganin zuwa zan yi sai ga wata da ƴan uwata daga badarawa sun taho tunda ake auren shekara daya ba zaman lafiya malam what is the way out ba fa ne auren amma ni ake tambaya ina mafita wallahi ba san su ba to kai wace gudunmawa zaka ba al'umma zauran suke cewa wallahi malam ashe zama ba mu ji bala'i ne ba mu gane haka ba sai da zawarci ya kama ita ko ta gida da ba san bala'in zawarci ba ta rena ka da ka matsa mata to ka sake ni mana mun goma ai ba uwa goma bane su na wani sace wayo wayo yo Allah ina ma ni ce auren nan ni da an zagi dubu yin bazan taka shi ba ka yi hakuri zagi ai bai kare zan zauna ido kana yin daya za ta yi maka uku lugude mulku kenan yan uwa tunanina ne kowa ya yi tunani da kwanyarsa ya haifar da wani abu da ka iya zama ya zai na so ya tabo al'umma wallahi yau da ka zo haka zaura wannan suka shafa waki wallahi akwai wasu mijinsu ne ya mutu wata kirista ce ta musulunta ta yi auren mijin ya sake ta wata kawai na jin kaba ko yankin barce ne ma take yi ta yanke wa ɗan hannu yana zuwa ya gaji ne sake ta wani abin is common yes akwai rikici akwai rashin kunya ga wasu matan mazan ma akwai yan ƙwaya a cikinsu to yanzu dai ba auren su sun cika gidan yanzu an kama ɗaya nan ta ce wa ƴaƴanta biyar ta ce wallahi malam ba abinci na tafi ne in yi zana samu kuɗi gashi an kama ne don Allah don Allah kula mu asiri ka a gaya ma ƴaƴana a ce ga abin da ya fi da ni suna nan fa da yawa a nan gari fam ɗari muka buga dole mun ƙara ashirin ɗazu an arshe babu matan sai bulwar ga Allah mana akwai saura a taimake mu akwai saura a taimake mu su ya zaka da su idan gidan kuwa ba zaura ba nan kowa kofa gidan amma akwai kowa ya kawo ta ishe ku da kuma tugo in dare yayi ya kai iyaka su bayan Allah don Allah mai tunani kowa kullum mu yasadun lima khuliqa kowa gwargwadon halin abin da yake iyawa shine ubangiji ke hore mishi yayi amma dai zama ba tunanin komai aka wallahi ba zai kai mu ila baril amani ba ba kai mu inda za mu samu hutu saboda haka mata suna nan guda ɗari suna neman zaurawa na ce musu akwai zaurawa a nan almanar da yawa akwai zaurawa da yawa a nan saboda haka idan lokaci ya Allah ya so za mu ce ku zuwa ofis ɗin nan unguwar sarki kowa ya zaɓi ɗaya ɗaya ya ƙara taimaka musu da Allah eh a taimaka a kai ne ba ka tafi ladan ladan ya ce masa a kai ne ba ka tafi ladan ko wani babban mutum annan ba zan gaya ku sunan shi ba yana je muka da kai mai ziyara an ce to akar baka Allahu gida irin wannan kato mai daukar mutum 200 kai kadai mata ɗaya yara uku kana kai nashi dan wada Allah ce ma na zaka wallahi mu ya kamata mu kara wani amma gaskiya ba za mu kara wallahi kai ga mai ce wallahi ba za mu kara ba mu ya kamata in za mu a haifi mana yara ɗari muna da kuɗin makarantar su muna da abin da mu ba su muna da kuɗin malaman su koyar da su muna da komai an ba za mu iya ƙara ba wanda kuma bai da shi kuma shi ke kokarin ya ƙara shi kuma ya jawo kai biya ko ba ka ake yi ba haka ne in ka za ka iya ƙara aure to ka kiyaye mata abuwa goma ta gidan tukuna ko mai zuwa za ka iya kiyaye mata goma ita ba in ba za ka iya ba to ka kaba ka wahala wannan gudun ba faɗi zai yi na faɗa wanda zai ce ba zai iya ba ba zan faɗe su ba in na faɗa wanda zai ce ba iya ba malakar ƙin da kwana aha ci gaba ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دان أباس الله يرحم شيشي ما هي بيسنا هي هو سع lokacin da manzon Allah ya rasu mun ce shekarun sa nawa sha uku a karami ne to uwan na haihuwarsa ta rungumi kayanta ba ta tsaya sai an zo an yanke wa cibiya ba an tarare ta a'a matan da jarumai ne jarumai ne da ƙarfinsu su ce tema na binni yawa ita ma kuma sai in ba a jarabawa ta semesta in ta haihu yau gobe a jarabawa za ta fi ko ba a yi haka amma idan za a ce ba jarabawa komai to sai ka ɗora mata ruwan kakai amma idan za a je yawanta za ta iya zuwa sai jarabawar har ma a cikin aji ba a gane mata haihu amma in ba komai wallahi sai ka je ka so mata biredi kai zaka ka mata aiki idan ba mai aiki tana haihuwa dan abbas me ya faru ta runguma kayanta sai gidan wa sai gidan ma'aki sallallahu alaihi wasallam fa hannakahu bi riqi ya karba yi mai tahniki mai tahniki shi ne ka tauna da mai zaki ka yayo miyanka da dan yatsanka wannan ka lakuto shi ka sa a bakin yaron haka ruwan ruwan miyanka ya shiga cikin bakinsa ka sake lakutuwa in bai shiga sai ba ka sake sa mishi in bai yi ba kai mai wuturi ka sa ruwan dabinin da yawunka a gwabe da wani dabinin ya zaga yana tsotsar shi kaɗan kaɗan to miyawu irin na ma'aiki sallallahu alaihi ya fi kowane miyau tsarki saboda ka idan aka ce miyan annabi ya shiga bakinka ai yayi kyau yau idan miji na son namiji mace na son mijinta ko jiya ya shawo ya ɗora bakin shi a bakinta dan gwaɓi-gwaɓin ƙarni-ƙarnin tsamin giyan nan tana su ɗewa ko ba a yi akwai mace ta kamun ƙaramin amma bayan suke da ba sun zama da mai gidan shekara nawa kuma mashayi ne amma ba taɓa gaya min mashayi ba ne sai ran da ya sake ta ta taho tonan asiri a gidana ta ce wallahi malam ya sake ni kuma abin kunya abin ta kai ce malam ni yanzu ma tambaya nake wai dan Allah malam idan mutum na shan giya ya shawo giya dora bakin shi a bakin kanta a bakin shi ne <laughs> malam dan dan yami yamin giyar shi ma da hukunci a wurin Allah ta ce me zai hana ai baba abin da bai da hukunci a wurin Allah mu ya da hukunci a wurin Allah amma tittini kuna yi baki san ba ke ba sai yanzu saboda Allah bai wa Allah Fakana mai malam. Fakana auwala ma daƙa la jaufa hu rikon na biyun mubara musa'i. Farkon abin da ya fara shiga ya kula cikin-cikin ɗan Abbas shine miyawun anaɓi gwama da dabinin Madinah. Sallahu alaihi wa miyawun anaɓi miyawu ne mai ɗaki mai albarka duk wanda ya samu wannan baya bushewa baya wucewa sai ya ɗauka na. Mu daƙa la ma'ahutawa wal hikma. Abin wannan yawun. ya shiga tare da shi a cikin zuciya ko cikin ciki na abdullahi dan abbas ya shiga mai da tsoron allah bayan mun ce allah ya azuta da siffofi guda nawa an manta ko ai ko min yawancin satin ko sati biyu ko uku da wucewa allah ya ba shi ne to ya ba shi ilimi daya na biyu ba a ah, ilimin ya ƙul'ani ne sai mai tausiri ai ilimin da yake ya ba shi tsoron Allah na uku ya ba shi mai eh ya ba shi karama good shi ne shi kusanci ya da kusanci shi da ma'aiki sallahu alaihi wasallam na hudu ba ai na mutakawa na hudu sahabi ne shi na farko sahabi ne na biyu yana da karaba da ma'aiki sallallahu alaihi na uku yana takawa na hudu akwai ilimi wasu malamai suna karawa kuma abidi ne mai yawan ibada ne dan mai ilimi ya kamata ya zama mai bautar Allah ne shi ba zai yi a cika da ilimi amma baka bautar Allah muna gane ko qur'ani ya ce mai wa man wuta. wa man yuta al-hikmata faqad utiya khayran katira duk wanda Allah ta'ala ya bashi hikima wasu in suka ce idan an ce hikima ilimin sunna kenan duk wanda Allah ya bashi hikima to an bashi alkhairi mai tarin yawa a duniya yace me wama in hullat anil gulam hashimi hmm. tama'imu تمائمه ودخل سن التمييز نعم حتى لازم Sallallahu alaihi wa sallam, عليه وسلم ملازمة العين لأختها نعم ya ce ma'ana irin wannan shekarun ko yarinta suna fita daga jikin ɗan abbas wannan saurayi mutumin kabilar ƙwarish kuma alhashimi wani abu kamar tama'in tama'in kamar layu a wuya na yarinta suna cirewa wadakar sun tamis ya shiga cikin shekara ta bakwai shekarun da ake cewa yaro ya fara hankali zai iya zuwa ya dawo ya wani abu irin na masu hankali shekara bakwai ne daga lokacin nan bai gushe ba ya lizamci gidan manzon Allah Sallahu alaihi wasallama duk inda annabi yake nan duk inda yake nan kai ka ce ka ce liƙewa da yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar ido ne da ƴar uwa idan kullum sa tare hagarin da wannan idan ya taba cewa zai huta wani taba je dawo babu tare ga a ko'ina idan wannan ba lafiya wannan ma bai cikin jin daɗi fakana Fakana ma a wudu ihi idan hamma an أن tawabba aiki mafi girma da yake ma'aiki sallahu alaihi wasallama wanda ya samu yabo kan haka da addu'o'in ma'aiki shine bai taɓa yadda ba annabi ya ce a bashi ruwan alwala a kafin ya yunkura ya aje mishi kullum butu tana hannunsa duk inda kuma za a tare suke kuma ba ta rabuwa da ruwa kasan abinda ake zargin mace a ce ba ta da himmatuwa da mai gida shi ne a ce butan mai gida ba ruwa a ciki a dafa ba a yanzu ba ya za baka da butan ma gida wala baka da buta buta ta bayi ce nan take aje ka shiga ita ma da shiga yara ma shiga ba wani mai buta da ko buta mai gida kai yaro ko ba ko ko ba ruwa gidan sai tashi baka daukata dan ka dauka ka ja hadari babba a kawo amarya da sahani ba shine buta ba ya ta zuba ruwa a ciki ta aje wani ya dauka ai wallahi baka isa ba ko mahaifiyarka ta aje ruwa na babanka ka dauka baka isa ba to yanzu ba kama da wutar kuma in ka shiga ta gamun ta roba ce wata ƙila don buta ka irin ta masallacin nan ce ba wani mai wata buta ƙanƙararriya a ce wai an wanke an aje layi musu ha illa huwa ba ku ya riga ya wuce zamani amma shi mun don Allah sallallahu alaihi wasallama buta sa kusan kullun da ruwa cikin ta dan Abbas baya sakaci a ce manzon Allah sai ya ce a taimake da ruwa kai ko zaka je gida ba kana kan so ka ala da wuri da Allah a taimaka da ruwa sai baka ce da Allah taimaka ruwa kana a nemo buta can da yara suka ga Allah zu suka sanya ta a matsayin goalkeeper haka Paul Saga ko akwai ruwa cikin ta in ba ruwa wani ruga ya wanke zuwa maka ruwa ya kama cokali ne zaka ci abinci wani zubin sai an ce ba cokali ina zuwa ita kala cikin yaron waye ku cinye abincinsa ita fika cokali shi sai a wanke a wanke a wanke idan an buda mai shinkafa ce kar a baka kaga alamun ruwa an wanke yanzu sai a soka maka cikin shinkafa Yadda ba za ka iya gane to duk irin wannan yan uwa sai an koya mutane Allah ya sauwaje bayan ya tsara mai ruwa kullum a kullum muhammad nabi lillahi ta ya tawaba zai samu ruwa jayizan an aje mishi na biyu wa salli idan annabi ya tsare sallah shi bai iya tsaya kusa da shi haka idan kun bi za ku yi sallah za ku yi sallah kai liman ba kana nan ba mamuna bangaren ka na dama ba to shi bai iya tsayawa na wurin a baya ke tsayawa to me ce mishi na'am wa yakunu radifahu wa yakunu radifahu idza azama ala safar duk inda annabi za shi sallallahu alaihi dan abaz zai hau bayan jake shi ko doki tarras tafi na'am hatta gada lahu ka dhillihi yasiru ma'ahu anna sara har sai dan inuwar mutum saboda tsabagen zama da dawama wajen wannan bawan Allah sai da ya koma kamar inuwarsa duk inda aiki za shi zai bi shi mafi kuncin inda shi shine bayi dan abba zai bi shi bayi ya aje butar a wajen bayin ya dawo gefe ɗaya tsaya har ma'aiki ya gama biyan bukata idan ya gama amfani da butar nan ya aje dan abba sai ɗauko ta ya zo ya saka cika ruwa ya rike shine koma asba ka zalli duk inda shi tare suke na wayaduru wayaduru فلكه كيف ما دار كيف دار كيف ما دار دي من الله يجا صلى الله عليه وسلم يشي كوي فتا دان ابا سكيبي وهو في كل ذلك وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا نعم وذهنا صافيا نعم وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث بإذن الله شاء هكذا yadda yake da wannan aikin da yake ya hamilu fiye jambai kalban wa'iyar bai gushe ba yana dauke da tudin kwanya wayayya hankali wayayye wanda ya san mai yake gashi yaro ne amma ya san mai yake ya dauke ta kwakwalwa safiya mai ɗarki wadda ba da ta a cikinta ya dauke da ta tudin jaka wacce yake a cikinta ta kunshi kowane irin kaya na hadda ma'ana da ke taskace ma dan adam kayan abin da yake so a taskace mai su kamar kwamfuta ce kai dan abbas hatta kwamfutocin zamani da ke da kwanya in an sa bai fita to kamar kwanya dan abbas take shi ne ce allati arafa al al'asar hadith abin da wasu malamai na zamani su da zaran an tambaye su me ya fi komai hada a yau wataƙila ba a cewa sama da kwamfuta duk abin da ka bata yana kwace da ka ce ba ni minti goma sha biyu da ta wuri yanka to me zai faru haddasa an nafsihi qal shi ne yake ba kan shi labari wata rana ga wa jama'a labarin kansa ce amma rasulullahi salawatullahi wa salamuhu alaihi bil wudu ta marra na fama asra'a an a'dattu lahu al-ma mm. surra bima sana wata rana yace mamman Allah ya yi yunkuri sallallahu alaihi wasallama don yi alwala yace sai ne wop na miki kan ka ce mini na kawo ruwa na aje mishi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya farin ciki da abin da na yi ya ji daɗi sai ya ce mini hamdi salati lokacin da ya tashi ya gama alwala zai yi sallah sai ya mun nuni cewa mai. an aqifa bi izaihi yanzu in tsaya a gefansa zo tsaya nan kusa da ni sai ya ce me fa waqaftu khalfahu ni sai naki sai tsaya a bayan shi sai ya ce me فلما انتهت الصلاة مال علي وقال يا عند من الله يا كما صلى wani ba. sai ya kyale ne saboda cikin tarbiyya in ka ce matso ya ki matso wato kyale shi muna ganewa kyale shi saboda haka da ya gama sallar sai ya juyo sai ya ce min ma mana'aka an takuna bi iza'i ya Abdullahi. yace abdullahi mai yana ka zo ka tsaya nan kusa da ni me yasa zaka rinka tsaya a bayana bayana na ce baka tafaddal huna zo nan ka ki zuwa me ya sanya ga amsa na فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أوازيك يا رسول الله من أن أوازيك يا رسول الله نعم سبب يا رسول الله girmanka idona da kwarjininka ya fi ƙarfin a ce in zo in tsaya mai kafaɗa da kafaɗa da kai Wani Allah ba zan iya bane ba zan iya ba rasulullahi ka bayan Allah ke sun san girman malamai Abu Ayyub ansari gidan sama yake da shi ya dawo kasa ya ce manzon Allah ya hau sama annabi ya ce ai nake yin baki kuma ni bako ne a madina ka hau sama saboda mutane suna yawan zuwa wurina ni ka na ƙasa ya ce manzon Allah to haga umarni ya biya hau sama amma yana tsoron wai kada ya zuba da ruwa a sama ruwan ya na so ya taba annabi na ƙasa sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai koma gefen daki haka annabi yana kwance sai shi ya koma a saman amma can shi da matar shi wa umma ayyub a hakan yana kwanci sai yana sawarawa yanzu idan mala'ika zai zo wurin manzon Allah ya kame wahayi daga sama sai ya zo wuri ta kuɗa kana ya wuce ƙasa ya ce wallahi ba zan iya ba ya sauka sai nauka ya ce wallahi manzon Allah ba zan iya ba manzon Allah ba zan iya kwanciya a saman ka ba sai kana ƙasa gidan sama fa shi yana ƙasa shi yana sama ya dinga ɗauka makan annabi ya kwanta wala ba zan iya ba ya rage mai mukama idan yana sama nawa ne suka sa iyayensu mata da maza a ƙarshe a sama saboda kada zabe da surutu nawa ake yi bal ba kan ba in ka same ta kawai ɗakin ta ruwa ke zuba wallahi ɗan uwa ɗakin ta ruwa ke zuba shi ko nan ina bacci bai sanar a ruwa tuɗa zama ce haka Allah ya sauke mana ce mini فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم آته الحكمة da aka yi haka cewa ka zo ga inda na ce mamar ka tsaya ya ce a ya ba shi amsa irin wasu yamma don Allah ya ɗaga hannun sama ya ce ya Allah ka cusa ma wannan yaro ya hikima kusan ku annabi in yi addu'a ba magana ya Allah ka cusa mai ita sai mai faru وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أساطين الحكماء saboda haka ubangiji sai ya amsa addu'ar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama ya bai ma wannan yaro saurayi ɗan kabilar hashimi ba quraishi ya bashi hikima hikima da gashi yaro amma ya manya manyan manyan hukama'un duniya duk wani mai hikima a duniya dan abbas yana sama da shi wala rai ba ko wala ba fi annaka tawaddu an fa ala suratin min suwar hikmati abdullahi ibn abbas babu shakka malan yace ba shiga kai mai karatu kana son kaɗan tsaya kaɗan, kaɗan leƙa cikin wasu misalai na hikimomin abdullahi dan abbas babu shakka Allah shine muna so sai ce mai fa ilayka hadha al-mawqif hmm. to بعض مما turi. To ga sunan wa'annan hikimomi da abla ba dan abbas zai zubo su a nan, a su hikima ta magana jari ce hikima ta ilimi jari ce fasaha jari ce wani iya da ilimin Ga shi da yawa amma yadda ne miƙa shi matsayin sako ga al'umma bai iya ba bai iya ba wani kuma idan yana magana a bakinsa kai ka ce yuha ilai Kamar wahayi ake mashi amma kan kuma sa garawi ke ba komai kamar kan tinkiya babu komai a ciki su haka ubangiji ke tsaransa haka yake al'amuransa za mu an ba da minti biyar mai tambayoyi da matsayin sati biyu ba mana a za mu ji hikimomin da yake magana hikimomin nan suna ɗan dama amma magana ce a lokacin aliyu abin ɗalibi lokacin khawarijawa da suka balle ma aliyu dubban dubbai dubbai da yawa sai ya ce ya ce amal mamin kaban dama in je wurin wa'incan mu yi magana da su baki mana ali ya ce mai to in ga gaba komai kana iya zuwa zan zan ya tura shi da ya je musu wa'azi ya yi musu wa'azi in ba kuma ta ba arjal halar su ko da yake aka tura ne maka wannan an samu jama'a dubu ashirin a lokacin nan da suka bar tawaye suka dawo suka ba Ali da Abi Talib kuma da Qur'ani ba da na'u ba da Qur'ani cikin abin da aka ce in karantar in yi wa jama'a lecture Abuja shine ta'anu shi'a ta'anu shi'a fi masarul islam sukan da shi'a suke wa ahlus a kan sos na wannan addini na daya kan Qur'ani ya matsayin qur'ani yake a su idan kai research da yawa za gane wannan qur'anin da shi jarida ɗaya yake a wurin su bai da ne. dan ba shi ne qur'an da ake bukata ba shi wannan na kaɗin sahabai a arna ne kaɗai suke imani kuma mafi girman zama kafiri ne abubakar sadiq sannan umar an kaɗa sannan usman suna cewa duk wanda ma bai tsine ma usman ba to shi allah tsine mishi dole a rubuce yake su wani abin idan ina karanta ba zai yi ka faɗa ba abin ya yawa zai faɗuwa to kuma da haka ba a cuɗaki a yamu ɗaki kuma ba a so kai magana a kai bayan na yi lakci ta tashi sai wani ya zo shi kuma zai lakce shi sai yana gudanar mutum me me dan an zagi sahabi ba mutum bane ya za ka tsaya kana faɗa ma akan wajen an zagi sahabi ba mutane ne kuma sannan a duniya ahalin suna wani malami ne ya taɓa cewa dan an zagi sahabi akwai laifi har wani arzai ta abin da aka faɗa shi ilimi da hikima idan Allah ya baka su abu ne mai sauki mutum ya kwanta abin da muke ce mai shine bayan an gama shi shugaban taro malama matajidini mahmud Bello limamin eh, me yake suna wancan wurin ba area 3 ba kasan abuja area area ce isa ga wata area kuma ce alaka almuhimu dai a kyale shi kawai saboda haka jikin shi ta rawa ana ga cewa zai ta aliki za mu nemi ta aliki daga sama nan haitebul ko da ƙasa ba fa yi ta ƙasa da ya dawo sama sai da ce to bawon Allah inna sahabban duk inda ga Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu bisuiki sai an samu ragowar kujera kana ka shigo da lokacin da Qur'ani yake kada masu imani kai baka nan baka ciki na biyu wa'innan mutanen su ne ƙur'ani ke cewa muhammadun rasulullah na ma'ahu da su yake nan mutanen su ne qur'ani ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tata shajara idan kuna ganin munafakai ne su wurin da munafinci ke zama an zuciya ce sai Allah ya ce wa alima ma fi qulubi abinda ke zuciyar ni na gani na yadda saboda haka na amintar su na ce ƙur'anin da ya ce idan kana ganin sun yi laifi ne shi ƙur'anin ya ce laƙatta ballahu alal nabi wal muhajiri na wal ansari da ya yafe musu idan kana ganin abubakar da sadiq da umar sun yi laifi to cire su daga cikin wanda allah gafarta a ƙarshen wannan aya amma da aya ba da surutun baki ba kawo ƙur'ani babu ita sannan kuma ka duba malaman ahalus sunna ba su tsaya ba sun yi maganganu masu ƙarfi akan wannan ka ce babu ko ma cikin tafsirin ibn kathir aya sura ta tauba aya ta ɗari ka game ibrika ke faɗa kai inda Allah ta'ala ke cewa wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wa idza tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an a'adda Allahu lahu jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha abadan radiyallahu anhu radiyallahu dhalika al-fawz al duba abin da Allah ke ce musu ba ya amanda da su sun aminta da shi ya yi musu tanaji na gidan aljanna ƙorami na gudana ƙarƙashin wannan gida ga abincin tsuntsaye ga mata wa'inda yake ba ka taɓa jin an taɓa su a duniya ba wannan adam bai taɓa tsaya da mota suka taɗi ba ba taɓa zana wani ɗan namiji in ba nata ba ƙur'ani ya ce ko jinni bai taɓa ta ba da suwan taɗi kuma ƙur'ani ya ce tsarki gare su tsarki ba wanka ba ka san kayan kayan kwalliya daban kayan tsabta kuma daban wani ba magana ga mutum mace ka so mai dutsen goge kaushi kayan tsabta ne ba na kwalliya bane wani ka so gazar da hoda ta jambaki wannan kayan kwalliya ne ba kayan tsabta bane to yan matan gidan aljanna qur'an ya ce zuwa azwajun mutahhara akwai mata tsarkaka ta tsarki wajen magana ta iya magana kyakkyawa da ja hankali ɗanar namiji ba su iya harara ba ba bakan magana ba su iya tofa da miyo ba don zuciyarsu ba tashi ba sa faɗa ba haila ba jinin biki ba komi kullum cikin daɗi yake to saboda watsewa sai ke neman asara ta lahira don neman yadda ta duniya ina ake yaji ta ce to bayan Allah a wannan gaba sai ibn kathir ya ce min ya ce babu al'umma wawa a duniya sama da wanda ke fushi da wanda Allah ke so Allah ce na amintar mutanen nan ina son su suna sona na yarda su sun amintar da nassun qur'ani fa kai ka ce ba su da kima a wajen Allah to zancen waye kamata mu dauka kafin dai a gama duk jikin shi ya tarawa sai ki akar Allah ma saka ba haka nake ne ba ce ai zancen ka ka raga yi abin da ya faɗa ka wai in ce maka ahlus sunna sun yi aiki duba littafin akamul qur'an duba na kurtubi aljami fi akamul qur'an imam kurtubi duba ayatin da yake cewa illatan suruhu faqad sarahu Allah idza akadahu alladhina kafaru saniyatan idhuhuma fil ghar idza hila ta la tahzan qur'ani ce abubakar abokin shi qur'ani ya faɗa fada idza yaqulu hi, ba li aduwihi ba shi ya ce wannan abokinsa ne لا تحزن كرك يوشي إن الله ma'ana aitar da أبنجي ne duk da haka آه suka ce a مبي ne to yanzu kai za mu bi zancenka mu kyala Allah ko kai ma shi ba to akwai wani ilimi na usulul fiqh idan muka yi shi to sai mun sa maka zance a baki dole kai magana shi ba ka yi to shikenan yanzu ga yamin wanda ya ce qur'ani ƙarya ne faɗi da ma su jika da bakinka dilli ma bai da ita haidu wanda ya ce ƙur'ani ƙananin malar izaka ai shi kafiri ne shi to alhamdulillah fatiha ta shi azanci ya ƙare ko karbi ci gaba ya ƙare tun da malam ya yarda to jama'a kun ji ya yarda allahumma fasha. muna gane ko to mu roƙi ubangiji allah ba mu hikima da wannan ilimin in babu shi kana ji kana ganin zaɓar daka na tanin wani conference a makka a darul hadith taro ne malaman duniya a gaice ne sai na zauna wurin ɗan shi'a na zo ba ku labari kwanakin baya sai yake ce min wallahi ya ganni baki dai ga na wulik daga na gaji ni daga Najeriya ne ce a Najeriya kuna larabci ce muna yi mana ai mu larabci a wurin mu ibada ce da shi muke gane addinin Allah ce ai shi daga Iran yake ce yake karatu amma dan Sri Lanka ne amma a yare yake karatu ya gama jami'a zai fara Ya ce a ah, shi kuna morewa yace ba zan zo can ba za a ban pocket money duk wata daya dala dubu guda ga gida inda iyali in su masu karatu a free ta irin ce an cuci wani ba zanu ba an ce kuna zagin sahabai ya ce karya ne ahalu suna ne ke mana wani karyar wallahi karya ake mana ci to ba ku zagin ce a a ƙwar'ani ke zagin sahabai ba mu bane ce mai to ina ayyata ka da in koma gida in kafa hujja yace baka ji ƙwar'ani ya ce wa min ahlul madina da ba wa min alil madina maradu ala nifaqi daga cikin ma'abota madina akwai wa'inda yake sun kai mukamin professor a munafinci da ce eh na san wannan ayar a tauba ko ce eh to me abin da ke ciki ita ai wannan kaji qur'ani ya ce munafikai ne shin idan mun ce me laifi sai su dan kara gaba cikin ayar dan je gaba kada sai ce a ainin ne shahidi to ainin ba shahidi bane aure mu je gaba dai akwai shahidi a gaba Allah ta yi la ta'lamu takadirin nan an tun ku ba ku san su ba na na alamu mu ne muka san su to ya shi Allah ta'ala ce annabi kai baka san su ba da sahabbai duk ba san su ba kai daga irin ka san su ya aka aka sai ce ba za a gane ba ta ba za gane ba sai tashi ya sake wuri ko ma wani wuri so kullum in uwa haka a yake in baka da ilimi baka san mafita ba wani da ka maka shi ba ya karama bata maka lokaci Allah ta'ala ya sauke mana Allah ya mana jagoranci kyakkyawa bari mu ba da kun san kan salatu